يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ya uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 26 ga watan shawwal hijira 1443 wanda ya yi daidai da 27 ga watan mayu miladiya 2022 muna cibiyar annur ne da ke gawon nama a bisa titin zaga kuma cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatu sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin babi na 25 babu alamatin nubuwati fil islam babi da ke magana akan alamomin annabcin annab muhammad sallallahu alaihi wasallam tun farkon shigowar musulunci har lokacin da ya bar duniya صلى الله عليه وآله وسلم to za mu tashi hadisi na uku ga nuskar da ke hannuna da kuma waɗanda suka dace da wannan nuskar حدثنا محمد بن المثنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن علاء أخو أبي عمرو بن علاء قال سمعت عمرو بن علاء أبي أخو أبي عمرو بن علاء نعم قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جزء فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجزء فأتاه فمسح يده عليه فقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن علاء نسين بهذا وروى أبو عاصم عن ابن أبي رواد نسين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى شيني أبو موسى الأنزي wanda aka fi الزمن حدثنا يحيى ابن كثير أبو غسان قال حدثنا ابو حب بخاري واسمه عمر ابن العلاء قال خبرني اخو ابي عمرو بن العلاء شي عمر ابن العلاء ɗan’uwansa ne kuma amur ibn al’ala alhadarami ke nukun amur ibn al’ala al-mukuri shahararren mai kira annan قال يا سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عمر ابن الخطاب يا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جذع النبي صلى الله عليه وسلم يا كفنشي ينا خطبا ينا دوغرا kututturen dabino wato kututturen dabino ne ke aje gabansa in zai hudu ba ga kututturen dabino yake dogara falamma ta hadal mimbar, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya saka sassake mai mimbari, sassaka mai ilai sai koma ga mimbarin, ya bar kudu ga kututurin dabino fa hannal jaz'u da kututurin dabinon yayi ta haniniya yana kuka ana jin nishin shi cikin masallacin ba ta ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yanke kudu ba yanzu. fa mata ya dafu alaihi sai shafa hannunsa bisa ga kututturin dabino to lokacin ne sai shiru nan ne alama ta annabuwa ta bayyana wane ne zai amfani da wani kututture zai na amfani da shi lokacin da ya fi amfani da kututture ya kuma ga wani ice da kututture na ya kama ni wa taba faruwa gare ta kan babu wanda ya taba faruwa gare shi hakan babu wanda zai faru gare ta kan ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda mai wata a farkutu a kai mai a koma bisa ga wani ce mai alhaji ne wannan alkhairin da ya rasa to abin da ya sa kuka ke amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shafe shi lallace sai ya shiru wa qala abdul hamid wasu malamai sun ce wannan abdul hamid asalin shi sunan shi abdul hamid ne abdul hamid sahibul eh, al-musnad akwai musnad na abdu ibn humayd da ibn hajar yadda asali wannan sunan ne amma sai wasu na cewa abdu hamid maimakon abdu ibn humayd yace na usman ibn umar قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا يا على أنصى guda uku. ga Umar ibn al'ala abu hams sannan ga amur ibn ala sannan ga ma'az ibn ala ibn hajjar ya ce kuma duk gaba ɗaya sahihul bukhari gaba ɗai a wannan hadisin ne kadai cikin wannan isnadi ne ta ke samun in ba ka bada ba ka samun cikin wani isnadi na hadisi bancin wannan da wani wahu abu asim shi kuma abu asim عبد الهات النبي يا رويت ونا حديث عن ابن ابي رواد النافع دا ابن ابي رواد شيني عبد العزيز ابن ابي رواد النافعي الإمام البخاري يتي ورواه أبو عاصم الضحاك النبيل عن ابن أبي رواد شين عبد العزيز ابن أبي رواد أنا أبو عاصم يا متابعة كنان عثمان ابن عمر عثمان ابن عمر شين رويته معاذ ابن العلاء زوى نافع sai shi abu asim shi ma ya ruwato amma ga ibn abi rawad an nafi an رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن عيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فساهت النخلة سياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن عنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها تحدثنا أبو نعيم سنة الفضل ابن دكين قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال سمعت أبي ما هي شين أيمن الحبشي كما المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة النبي صلى الله عليه وسلم يعتفن شين أطيوا قصة واني آه wani icce ko kuma da kututturen dabino faƙalat imra'atun min al wata mace cikin mutanen madina ko rajulun ko kuma wani mutum amma dai abin da fi shahara shine imra'atun ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala naj'alu laka minbaran ba ka so mu sassaka ma minbari a wata riwaya sai da ce ina da tsiya bawa abin nan masassaki ne saboda haka in kana da bukata sa su su kama membari annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce in shi'tum to in kun ga dama amma dai ban tilasta muku ba fajalu lahu minbaran sai suka sassako mai membari falamma kana yawmul juma'a da ranar juma'a ta zagayo dukiya a ilal minbar sai aka miƙa mai mimbarin fasahat annakhalatu siyaha sabi wannan dabinun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kudu ba yana jingina garai to sai ga yayi hargowa irin yanda jariri ke hargowa idan ya ga abin da bai so ko kuma ya ji abin da bai so kuma nazalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko bisa minbari fa dammahu ilai sai rungume kututuran dabino ya innu anina sabi yana nishi ne irin yadda jariri ke nishi allazi yusakkan wanda ake nasar da shi yana nishi ana cewa yi shiru yi shiru shiru To shiru to kututuran dabino ma haka ne dai kala jabir na ba da labari ya ce kanat tabki wannan annakhla ku kututturen dabinin kuka yake yi alama kana tasma'u saboda abin da yake saurari mina zikir na ba da ake inda ha a kusa da shi yana saurare yana ji to yau an jaye shi an kawo wani wanda ba shi ba to dalilin da ya sa ke kukan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da ya rungume shi ya natsar da shi shi kenan sai ya shiru an gama da wannan babin ke na an bata hakkin shi saboda haka sai ya wadatu kuma aka wuce wannan babin to sai hadisi na uku duk daga cikin حديث كنت النبيل حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جزء من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها فلما سمع له, سمع له المنبر وكان عليه وكان عليه فسمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت العشاء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت حدثنا إسماعيل هنا ابن أبي أويف المدني قال حدثني أخي نومواني شما شيني أبو بكر ابن أبي أويف عن سليمان ابن بلال التيمي عن يحيى ابن سعيد شين الأنصاري قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول يا جابر ينأتي وكان المسجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لكي المدينة المنورة مسقوفا على جذوع من النخل wanda aka yi rufinsa ne bisa ga kututturen dabino wato da itacen dabino aka yi ginshikan masallacin sannan aka aza rufi sama فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جزء منها النبي صلى الله عليه ya kasance كفن إذا زي ba. yana tsayawa ne ya dogara jingina ga ɗaya daga cikin waɗannan kututturan dabino da aka yi amfani da su falamma sune alahul minbar a lokacin da aka sassako mai minbari fakana alaihi sai ya hau bisa minbarin fasami'na juzu'in min nakhlin eh, fasami'na lidhalika aljiz'a sautan sai muka ji murya ga wannan kututturen dabinon da annabi sallallahu alaihi wasallam ke jingina gare shi yana hudu ba ka sautul ishar awa muryar raƙuma mai cikin wata goma a wancan hadisai biyu da suka gabata cewa kamar muryar jariri ko amma ne sai aka ce awa muryar mai wata goma da raƙumi eh, mai ciki wata goma su ita ake ce ma al'ishar nan ce na ƙasun ushara wata taguwa mai ciki wata goma yana ya danganta ne ko kowane ya ji irin sautin da ya jin ya ba da ma'anar shi da ya fahimta a wa muryar kaza ne sai wani kuma ya ce a wa muryar kaza saboda haka wannan kututturen dabinon dai shi ne kuma waƙi'a guda ce ba biyu ba hatta ja annabi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin kututturen dabinon wa wada yadahu alaiha ya aza hannu ne bisa kututurin dabinon fa sakanat daga nan da sai shiru can gaba to kuma wannan kututurin dabino annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gina rami aka sa aka turbude to waɗannan duna daga cikin alamomin da ke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne don kamar yadda nake ba wanda wannan abin ya taba faruwa gare shi sannan kuma ba zai faru kuma ga kowa ba حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة قال حدثني بشو بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال سمعت أبا وائل يحدث عن هزيفة أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال هزيفة أنا أحفظ كما قال هات إنك لجريء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكثرها الصلاة تكثرها الصلاة والسرقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بعث عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذاك أهرى ألا يغلق قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون قبل الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغالب فهدنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر حدثنا محمد بن بشار شين ودعك ولك بيد بندار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي عن شعبة ابن حجاج الأتكي أبو بسام وحدثنا بشر بن بشر بن خالد قال حدثنا محمد وان محمد ني عن شعبة ها إبراهيم ها محمد imamu zuhuri suna ne muhammadu muhammadu bin muslim ko ba shi ne ba muhammad ibn ibrahim alhanzali eh a a الصف الأول wasani waɗannan muhammadan ya kamata ku san su mashurai ne hmm? Muhammadu muhammadu eh, muhammad ibn bashar gashi ya gabata ko akwai Muhammadu guda kuma tare da shu'ba Muhammadu bin ja'far gondar hmm okay ai hmm <coughs> nan malamin muhammadu ibn bashar ne sai ibn abi adi ya mai mai da jere suke Muhammadu bin bashar Gondar sai a ce shu'ba gondar din shi na muhammad ibn ja'far wannan isnadi na biyu sai gondar din ya faɗo ciki hmm, muhammad haddathana bishr ibn khalid sai ce haddathana muhammad wannan muhammad din shi ne makwai ibn abi adi ga isnadi mu na farko ko to shi ne muhammad ibn ja'far wanda ake wa lakabi da gondar an shu'ba an suleiman wani suleiman ne ibn wa ibn bilal ko ibn mihran muna da su guda ni eh ibn eh a ga wani ce shi duka sai shi wani yana zuwa hanya mihran mihran mihran hmm, nun Suleiman ibn Mahran Mihran ko Mahran Al-Kufi wanda aka sani da Al-Amash ko yace sami Abu Abawai? ne suna abu wa'il ƙaji hmm? ba shaƙiƙ ayyuwa shaƙiƙi hmm. shaƙiƙ ibn يحدث عن هزيفة ابن اليمان رضي الله عنه عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب يتنبيا يتي أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة وانين دقتكم ya kiyaye maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai labarin da ya bayar game da eh, fitina game da fitina fa qala huzaifa ana ana ahfaz kama qala huzaifa ce ni na kiyaye wannan labarin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi qala sai umar yace ha to bismillah kawo labarin mujiya Hmm? ka zo mu ji na kala jari lalle kai mai yaji kake ƙala hmm? rasulullahi sallallahu alaihi wa huzaifa ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi fitnatun rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was amru bilmaruf maruf munkar yace to ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ce game da fitina cewa fitinar da za ta samu mutum magidanci fi ahalihi game da iyali ne irin wasu haƙoƙi da zai tauye na iyalin shi ya zai ya musu mu'amalar da ta dace da mu'amalar musulunci ya yarda ba to irin wannan fitinar tukaffiruhu wani abu as-salatu tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf sallar da yake sadakokin da yake umarni da alkhairi hani da munkari na iya karkar mai wannan leken da ya yi a ɓangaren iyalin sannan haka nan kuma yawa malihi fitinar da za ta samu mutum kuma ga dukiyar shi ya zama ta wasu dukiyar akwai ta dukiyar da ya samu wata hanyar da ba daidai ba ko kuma ya amfani da dukiyar ta hanyar da ba daidai ba ko kuma irin wani su zakka ya yi abin da ba daidai ba ga wurin raba zakka oh, to irin waɗannan fitinonin sannan sannan wa jarihi fitinar da za ta same shi kuma ga makocinsa ya mu'amala ga makocin mu'amala da ba daidai ba ya cuci makocin ya zalunci ya yi kaza ya yi kaza to tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ko zai faci abinda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan an fahimta ko dai kala sai mara ce laisat hazihi ba ga fitina ne ka nufi ba kana ji in malamin makaranta kake ka rubuta tambaya a kan haka ɗalibi ya bada wanga amsa kashe shi za ka yi eh kashe shi za ka yi kuka kashe shi yana iya kai ka kotu eh ya ce na ya yi tambaya na ba da amsa kuma ya kashe ni kuma ka je aka bincika ɗalibi shi ne da gaskiya don tambaya ka da kai ba kawai tambayar da bai biya ba ko kuwa kawa tambayar da bai biya ba yadda duk inda aka kullo babu mashiga sai abinda da kake nufi ba saboda haka dole ne lokacin da za ka yi tambaya ya zan kawa tambayar nan da biya yadda za a fahimci abin da ke nufi kai tsaye in ka ba da amsa kai tsaye an sani in kuma ka bayar ba kai tsaye ba kuma an sani amma nan ya ba da amsa ko sau amma ba wannan an manufashi ba walakin yace sai dai ni fitinar da nake nufi ta muji, wadda ke borowa wadda ke motsowa kamar jilbaha kamar yadda kumfan teku ke tasowa wannan fitinar nake nufi qala sai huzaifa ce ya amirul mu'minin la ba ta alaika ha, ba ka da wata matsala game da wannan fitinar don huzaifa ce ya sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam an san da wannan lakabi ko shi yake banta da wannan wasu ababe na asirai to suna ga huzaifa a tambaye shi da sunayen munafukai duk suna gare shi umar ya tambaye shi ina cikin su Hudzaifa ya ce ba ka cikin su Ba duk wanda ya tambaye ni kuma kuma faɗi sai rufe wannan kofin ko ba ka kaza ga ukasha ke da ko sai shi ke nan in ba haka ba in ya ta faɗi ya tashi daga sirrin ke ko to Hudzaifa radiyallahu anhu yace ka da matsala da wannan fitina kai eh, sarkin mu'minai shugaban mu'minai duk baki dai inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan ka da wannan fitina akwai wani kyaure da yanzu aka kyaure nan kulle ke. an kulle gambu ne yana nan kulle saboda haka kai ba abin da zai shafe game da wannan matsala qala da umar ya tambaye shi yuftahu babu aw yuksar to wannan gambun kamin fitinar ta boro buɗewa za a yi cikin limana da aminci ko ko karewa za a yi ƙalala ko zai ba ce a a bal ha yuksar kare dai gambun za a yi kenan ba cikin limana ba kenan ko cikin fitina kenan ƙala ce zalika ahara Allah yi gulak duk gambun da aka buge aka kare kuwa sai ya fi cancanta a ce ba iya kuma kulle shi kuma har abada sai dai saura kan tau kulna sai mu ɗaliban huzaifa muka ce alimal ba wa kai huzaifa shi umar ya san ko nan gambun sauran da ake maganan ya sani kalan na'am huzaifa ce kwarai ko ya sani mana kama anna duna gadin allailata ya ce kamar yadda kuka san cewa ka kayan a kai yinin gobe sai an ratsa ina daren yau ga, yau ba muna juma'a ba yau sai an ratsa cikin daren tukunna a kai da yini haka nan umar ya san cewa kowane ne gambo inni haddaftuhu hadisan ni na ba shi labari ne laisa bil aghalib ba kwashe-kwashe ba ba yayi-yayi na bashi ba labari na gaskiya na faɗa mai babu galaf take babu kuskure fahimna an nas'alahu muka je sai muka ji tsoron mu tambayi umar cewa umar ka san kowane ne gabbun wa amarna masruqan sai muka umarci masruq ibn al-ajda nace muka ce masruk kai za ka iya dan tursasawa ka tambayi umar mujiya je ka tambaye shi fasa'alahu ko huzaifa ne muka ce to a sabbi huzaifa wane ne wannan gambun fasa'alahu sai masruk ya tambaye shi faqala man albab kala umar yace umar shi an wannan gambun to nan hasashen da malamai suka yi ce wanda ya yi na bai na kobai na ha baban mughlakan tsakaninka da wannan fitinar akwai wani gambu mughlakan kuma kulle shi tsakaninka da wannan fitinar ina bai na kobai na ha kuma ce shi ne kuma gambun babu abin nazari a wannan wurin tsakaninka da wannan fitina wani gambu na nan sai an kare gambun tukun amma kuma ce shi ne kuma gambun to wasu malamai abinda suka ce bai na hayatika wa na fitina. tsakanin rayuwarka da wannan fitinar akwai wani gambu ko kuma kare wannan fitinan da gangan jikin umar akwai wani gambu wane ne wannan gambun rayuwar umar kenan da rayuwar shi da gangan jikin shi saboda haka rayuwar shi za ta salwanta a sanadiyar shigo wannan fitina amma ga gangan jikin shi ne a lokacin ya zama gawa ko kuma kafin rai ya halin shi duk ya fita baki ɗaya ran da yana shirin fita yana ran na shirin fita gambun kuma riga an kare shi tare da gangan jiki in ba haka ba inda ba inda ne gambun da sai an kare shi tukunna fitinar za ta shigo amma fitinar sai da ta shigo ta iskoshi ta wuce da shi saboda haka suka ce tsakanin rayuwar Umar da gangan jikin Umar wannan gambun ke kenan rayuwar Umar ke a wannan gambun ta kuma bisa ga hanyar lalama aka aka abin nan Umar ya mutu ba ko rayuwar shi ta hita ba ko kuwa sai da aka kari. kuma da aka karen tun wannan lokaci fitina ta fantsama a kasar musulmi duk ko ina da ko ina na aka ɗauka, daga har zuwa ga na Uthman ibn Affan shi ma din fitinar ta wuce da shi aka zo Umar eh, Ali ibn Abi Talib shi ma wannan fitinar ta wuce da shi shi ke na aka zo su eh, na Hassan kafin wannan lokacin Hussein shi ma eh, bin Hassan ya gaji Ali ibn Abi Talib shi ma ya zo ya rasu shi kan rasuwa yi to Hussein shi kuma ya shigo fitinar ta wuce da shi ta wuce har zamanin muawiya zuwa ga ɗane yazid haka nan dai fitinar da ya ta buruwa ta hiya illa masha Allah to wannan labarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar alama ce ta annubuwa cewa kashe umar a lokacin ne fitinar za ta fantsama shine ku zai fatimul yaman ya rike wannan sirrin da aka tambaye shi yake lalle na haddace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗi daga nan kuma حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوم نعالهم الشعر حتى تقاتل الترك سجال الأعين حمر الوجوه زلف العنوف كأن وجوههم المجان المطرقة to haddathna abul yaman shine al-hakam ibn nafi' qala akhbarna shu'aib ibn abi hamza qala haddathna abu zinad shine abdullah ibn zakwan عن الأعرج سين عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة القيامة بذات تاشبه hatta tuqatilu qauman face sai ku musulmi kun yaki wasu mutane ni'aluhum ash-sha'r su gashi ne wato da gashi suke takalma sannan wa hatta tuqatilu at-turk kuma alkiyama ba za ta tashi ba face sai kun yaki turkawa tigar ayun masu ‘yan ƙananan idanu humaral wujo masu jajjayen fiskoki zulfal unu masu ƙananan hantuna kuma sirare ka anna wujo ka ce fiskokinsu almajanul mutsuraka garkuwa ce wanda aka buga aka faɗaɗa garkuwar wato malamai suka ce fuskokinsa faɗi ne sannan zagaye zagaye sannan kuma mai karfi fuskan ba taushi gare ta ba siffanta wannan siffofin su ne suka ake da siffofin garkuwa an san garkuwa in za a yaƙi ko ana garkuwa ne na karfe wasu su sa fata su lullube abin nan karfe wasu kuma fata kawai da fata kawai suke amfani ta muji gaba eh, wata jiduna wata min khairin nasi a shaggahun karahiyyatan da hada al'am ta ya ƙafihi wannan su ma'adin khiyaruhun fil jahiliya khiyaruhun fil islam wanda ya ati yana ala ahadukum zamanin a haɓu ilaihi mai an yi kuna lagu mislu ahalihi wa male wannan da wannan isnadin da ya gabata wa tajiduna minan nas min khairin nas kuma za ku samu mafi alkhairi daga cikin mutane ashadduhum karahiyatan li hadha al-amr wanda yafi tsananin kyaman musulunci wannan lamari da muke bisa gare shi da musulunci hatta ya fa'a fihi yana cikin kyaman musulunci yana kyaman musulunci yana kyaman musulunci wataran kwatsam sai ku ji an ce ai na ya musulunta duniya ba alkiya ba za ta tashi ba sai wannan ɗin ya faru za ku ji wani wanda ya fi kowa kyaman musulunci wataran akwai a ta sai ku ji an ya musulunta ya zamo kuma mai min khairin nan har ya zamo daga cikin hairin nas kuma duk yana da cikin alamatin nubuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ce wan nasu ma'adi mutane gurbi gurbi gurbi gurbi suke rukuni rukuni daban-daban khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam waɗanda ke da shugabanci a jahiliya in sun musulunta ma to su ne ke da wannan shugabancin ma a cikin musulunci idza faqihu idan suna da ilimi na shari'a sai a bar musu shugabancinsu yanda suke manya ana girmama su a can jahiliya to musulunci bai aiki wannan girman da ke gare su

annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wani zamani zai zo wa ɗayanku la an yarani ahabbu ilayhi min an yakuna lahu mithlu ahlihi wa malihi a ce ya ganni da ido ya yi mai a ce a riɓi mai ma iyali ne kaya nawa gare ka goma ce to a ƙara maka goma su zama ishirin ko kuma a bar ka ga nabi sallallahu alaihi wa sallam wanne za ka zama ciki eh kafin zaɓar gari nabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ya zan iyalin da an gare ka a ce a rufin yama misluku to duk ka yi son wannan to tun kamin wannan tun lokacin sahabbai su fi wannan gurin bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗayansu ya fi son gani annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani wanda yake gani a ban kasa da kowane ne ma ya fi son gani annabi sallallahu alaihi wasallam na to su da suka gan shi sun fi kwaɗayin su gan shi fiye da mu da ba mu gan shi ba haka nan ne ko kamar misali wanda ya aure aure ya samu matsala ba fi tsananin bukatar arme ba fiye da wanda shi ko arme ma bai mata kuɗi saboda aka bai ko san daɗi a wurin ba <laughs> to haka ne wanda ya ga annabi sallallahu alaihi sallam kamar misali wanda ya je haji musamman in so guda hiyar ke farko kenan kuma ya je bai sha wahala sosai ba ya dawo to ya kowa kwaɗayin komawa ya yi kai da baka taba zuwa ba kwaɗayin komawa ma fahimta ko to haka dan ne kamar misali lokacin da shekwa kuma ya rasu a nan eh, sokoto wasu gaba ɗaya barin garin sokoto suka yi gaba ɗaya ba su ma ko sun ganin garin sokoto wasu kwana da kwanaki aka ce suka yi ko abinci ba su ci saboda rashin gani shi da zama da wanda ya ga abu ya yi kwaɗayi wannan abin fiye da wanda bai gani ba haka nan ko? tawar to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wannan lokacin ya zo kuma har yanzu din ana ciki hmm. don daga cikin alamat annabuwa din ne maganar turku ɗin gashi ta kuma nan za a kuma maimaitawa kuma mutum حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فؤس الأنوث سجال الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابعه غيره أنا عبد الرزاق تابعه غيره أنا عبد الرزاق تحدثنا أقول يا هيا ابن بكير قال حدثنا عبد الرزاق شيل ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال manzo الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه al-qiyama ba za ta خوزا وكرمان قوه كرمان amma abin da ya fi shahara ne kirman da kasar kam min al’ajin hadisin mu da ya gabata cewa hatta tuqatilu a turk to nan cewa ta tuqatilu huzan wa kirman fassara ne ga turk ɗin ko ko a hadisai ne daban-daban wasu malamai suna ganin duk hadisai guda ne sai dai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan kabilun abin da turkudin ne wasu kuma suka ce a'a nan cewa minal a'ajim cewa to su turk ba a cikin a'ajim suke ba kan haka nan ne to wanga wani hadisi ne mai zaman kanshi sannan khuz kasa ce kuma mai zaman kanta illa daga cikin yau da gobe ne faɗin yau da gobe aka sassake suna har ya koma huz in ba haka ba huzakistan suna ƙasar take huzakistan hmm? so wurin su afghanistan kenan ko da sauransu pakistan da makamantansu da jihistan da minana ga su dan da suna dai to sannan kirman kuma cikin eh, abin da laɓe ga farisa suke laɓe ga iran kirman suke saboda aka duk kasashe ne daban-daban turku kuma kasa ce daban sai dai kuma abinda malamai suka ce turku ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su ne turkawa na yanzu kasar taki ba sai dai wasu mutane ne aka yi waɗanda su kuma turku ɗin ne suka ce duk da ba a musun cewa waɗanda eh, bilan turk da ke zaune ƙasar taki ɗin suna da filale da su in an ce haka nan ma ba a mutu amma dai ba ainihin su ne waɗanda na yanzu ba to to sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace humral wujuh kamar yadda siffar ta gabata can wannan hadisin ko masu jajjayen fuskoki ne sai fudusul unuf masu hwaɗin hantuna sigarul ayun masu ƙananan idanu da anna wujuhahum kace idan fuskokinsu, almajanin mutraqa kamar garkuwa ce wanda aka buge bisa ga masaba li'aluhum alihun asha'ar, kuma takalmin su asha'ar gashi ne tabahu ghayruhu an razak. wa bukhari ya rawaito ga yahaya ko to shi ne ce bancin yahaya akwai kuma wanda ya rawaito wannan hadisin ga abdurrazzaq ibn hammam as-sanani eh, masu takalmin ya zo cikin riwayar muslim ga <clears throat> min tariq sahal an abihi hurairah radiyallahu anhu yace la taqumu salatu hatta tuqatil yuqatil muslimuna as-turk sai musulmi sun yaƙi turkawa ƙauman wasu mutane ne waje wajuhahum almajanul mutrafa ce fuskokin su garkuwa ce da aka buge bisa ga masaba na sha'an wa suna su sha'an tufafin su gashi ne wannan takalmansu kuma gashi sifar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya barike to abinda malamai suka ce lokacin eh, banu umayya su suka yaki abinda a turk daga lokacin su aka fara yakan turk daga nan dada abin ya ta bunƙasa eh, har inda lokacin da abinda turk din suka zo suka mallaki suka zamo eh, abinda da su ne ke da amirul mu'minin gaba nan ah, abin nan ne ai kasan turk din kasan musulmi ne nan taki din ai kasan musulmi ne dalilin da yasa duk fafutukan da suke su shiga kasashen turai kungiyar kasashen turai ee eh, minin e ee e ko eu eh, e duk fafutukan da suke yi dalilin da yasa turan ba su yarda ke don headquarter musulunci ya zama nan abin nan kasar taki din saboda haka taki din kuma kasar tura abin da ne kasar musulunci ne musulmi na bugun gaba da wannan kasar to duk dalilin kenan su kuwa kuce kuce suka yi abar da su fada cikin iyo kamar yadda Masar su ma suke kuce kuce su ma su fada cikin wannan kungiyar to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi musu kashedi na hadisin lokacin ya shahara a lokacin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu utruku turka ma tarakuku ku fa kyale turkawa matukan ba su taɓe ku ba to saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan kashe ne abu dawud ya ruwaito wannan hadisin hadisi na dubu ah, hudu da ɗari uku da biyu sannan na sa'i shi ma ruwaito hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da shida bai haƙi ya ruwaito na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da takwas ah, sannan tsabarani shi ma ya ruwaito to abinda malamai suka ce tsananin yaƙi gare su sannan kuma ga su da bala'in ƙarfi sannan kuma da tsananin ƙyama ga musulunci to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu kashe ni in dai ba ku ba su tabe ku ba to kuka ku tabe su to malamai suka ce lokacin banu umayya lokacin ne aka yaƙi eh, aka yaƙi da turkawa har suka yi sanadiyan ganin ƙarshen mulkin banu umayya aka haɗa kai da su duk gaba ɗaya lokacin mu'tasim billah a lokacin shi ne har ɗanshi lokacin mutawakkil ɗan shi duk suka kashe su baki ɗaya har ƙarshen eh, sarkin abinan khalifa na banu umayya duk da su aka haɗa kai aka kashe su aka kashe shi a ƙarshe har suka zo suka mallaki daular su gaba ɗaya daulatul atrak aka yi wannan lokacin har dai cikin iko Allah abin ya dawo a jaziratul arab to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan labarin tun kafin ma wannan abin ya faru daga cikin alamatul nubuwwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce haddathana ali قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيدي بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارد وقال سفيان مرة وهم أهل البازل حدثنا علي شين ابن عبد الله ابن المديني حدثنا سفيان ابن عيينة الهلالي الكاهلي المكي قال قال إسماعيل شين ابن أبي خالد يتي أخبرني قيس شين ابن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم talata sinin yace na yi zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku shi ke bada labarin da kanshi ko to wannan labarin da ya bayar ya saba ga abin da ya shahara don ya bada labari kuma yace sahib eh, sahib tu fulanan eh, alhamyari akwai wani sahabi da ce na yi zama da wani shekara hudu kamar yadda abu huraira ya zama da manzuwa da sallallahu alaihi wasallam shekara hudu da yaƙin haibar lokacin abu huraira ya musulunta cikin watan safar shekara ta bakwai kenan bayan hijira to yana zuwa ana gama yakin haibara to amma sai da aka bashi ganima yakin haibar daga shekara safar shekara ta bakwai zuwa safar shekara ta takwas shekara ɗaya nan ko zuwa safar shekara ta tara ga hijira shekara biyu ko zuwa safar shekara ta goma ga hijira shekara uku ko zuwa safar shekara ta goma sha ɗaya ga hijira shekara hudu nan ko to sai rabi al'awwal su ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta goma sha ɗaya rabi al'awwal kaga shekaru hudu kenan abu hurairah yayi har da yan ƙarin kwanaki ko to saboda me ce shekara uku kuma shi ke ba da labarin kai yan fahimta ko to mu muji Ya ce akun eh, fi siniya an kasance fi siniya a cikin shekaru a cikin shekaru na na rayuwa gaba ɗai nan yake nufi wato duk shekarun rayuwar da na yi gaba ɗai lam akun aharasa minni ban kasance akwai wanda ya fi ni kwaɗayi ba ko abin da na fi kwaɗayi ba wala ana iyal hadisa na in haddace hadisai fihin na cikin waɗannan shekaru uku da na yi da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan shekaru uku da na yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk shekarun rayuwa ta ban taɓa lokacin da na yi kwaɗayin haddace hadisi kamar waɗannan shekaru uku da na yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sauran shekara guda fa ina ta yi a lokacin farkon zuwan shi kamar yadda malamai suka cewa tafiye-tafiye na shigowa ko da shi ya tafiya na sallallahu alaihi ya tafiya ya bar shi ko kuma abin da wata tsabiya ta faru ya zan lokacin bai tare da na sallallahu alaihi saboda haka sai ya kokari da ya sassake lokacin da bai tare da na sallallahu alaihi sun yi ma a ce shekara guda ya zan bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fahimta ko amma shekaru uku kan ya lizumce titi cif shekarun lizumtar shi kenan sauran kuma wadan sauran abin da shekara gudan akwai irin matsaloli na rashin lahiya da tafiye-tafiye da ke faruwa ya zan bai tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to cikin waɗannan shekaru uku kenan ya da eh, fiye da hadisan da ake faɗi sai wanda aka ji kenan to me yace samituhu yaqulu naji yana cewa wa qala hakaza bi yadihi ya nuni haka da hannu nai baina yaday sa'a tuqatiluna qauman li'aluhum ash-sha'r kahin tashi alkiyama a baina yaday sa'a za ku yaki wasu mutane takalmar su ash-sha'r gashi ne wa huwa hadha al-bariz kuma shi ne wannan da ya bayyana shi ne wannan albaris ne to mi ake nufi da baris baris ɗin abinda wasu malamai suka ce faris ake nufi wannan ba'un ɗin an canza ne daga fa'un sannan zayin kuma daga filin saboda haka faris kenan ko in ya zan faris kenan ƙasar iran kenan ko kuma lokacin umar aka yake ƙasar iran aka hana su bautan wuta aka shigo da su musulunci to kuma abin da ke sa suke kashe umar kenan saboda mai kashe kakanninsu kuma ceton kakanninsu na yi kukuwa su babar kama wuta zuwa ga ma ubangijin wutan shi ne allah ko to amma duk da haka ne sai zo suna kyama umar to wasu kuma suka ce dailam ake nufi da wannan alfaris din wasu kuma suka ce ba dailam ake nufi ba wasu mutane ne waɗanda shirye suke koshi na su yaƙi abin da musulunci alƙadisi kamar yadda yake mana albarizi na littattali ahadin islam koyo shi su shirye suke duk inda musulmi suke abin da suke ƙoƙari shine su yaƙe su wasu kuma suka ce al’akirar su ake nufi da waɗannan eh, faris din wasu kuma suka ce dailam wasu kuma su ce a'a faris ake nufi cancan zaharufan na aka yi ya koma haka nan wasu kuma suka ce faris nahiyatun qaribatun min kirman wato wata nahiya ce jiha ce da ke kusa ga kirman saboda haka kirman din nan ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da khuz da kirman duk sai an yake su to su ma din na suke da kirman ne saboda haka su ma din sai da aka yake su wa qala sufyan maratan wa hum ahlul bazir sufyan ibn uyayna yace wani lokacin dan zai karanto wannan hadisin da ya jo ga malamin shi ibn madini maimakon takdimin ra sai ya ta'khir sai ya gabatar da zayo kafin ra'u, amma dai malamai suka ce wannan tashihun ne wato kuskure ne sai dai baris din shine wanda ya tabbata ga hadisi kuma inganta kuma ya zama karfafi, wato wahum ahalu faris ahalu faris ko kuma ahalu faris duk wanda aka ɗauka daga cikin malamai sun bada waɗannan ma'anoni kuma an yaki kowane daga cikinsu kafin tashi alkiyama mai kamera na nuna mana lokaci shi da minti goma yanzu za mu rufe na abin da makaranta daidai Allah ba mu lalata ke ciki kuskuren kuma da ya faru ga bayanin da ne Allah ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wasu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu Allah ila ilaha illa anta turka wa tuba ilai da sanarwa ɗaura auren abokin karatun ku Ahmad Hamdu Tsoho